أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata biyar ga watan bakwai shekara ta 1438 hijiriya wanda shine ya dace da biyu ga watan hudu shekara ta 2017 miladiya muna darasi na 124 a cikin wannan littafi mai tarin albarka na ahkamul jana'iz wa uwa na Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah ya masa rahama wanda muke gabatarwa a wannan masallaci na Ihya Sunna da ke kofar Nasarawa a cikin birnin Kano Nigeria da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala za mu kimtse magana akan akan wannan bayani dangane da riwayoyi da aka ta kawo a juya musu ta can riwayoyi da aka kawo dangane da hannun da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi na a haɗa kaya don a yi tafiya don kaiwa ziyara wani wuri na musamman da sunan ibada da ƙarshe bayan mala albani ya kawo mana maganganun malamai sai kawo ra'ayin imamul haramai ne. Um, da waninsa cikin malaman shafi'iya cewa duk bayanin da ake na kar a haɗa kaya a yi tafiya a je wani wuri na musamman don kaiwa ziyara ko sunan ibada ba haram ba ne hadisan da duk aka yi ta kawowa latu tushaddu rihalu illa ila salasati masajid duk sun ba da ansa a kai shi imamul juwaini imamul haramain to mun karanta da ku amma dan saboda a kai za mu dora don watakila ko an manta suka ce na farko dai abinda ake nufi bayani ne akan cikakkiyar falala alfadilatu tamma yana tabbata ne ga wanda ya haɗa kayansa ya tafi waɗannan masallatai ya kai musu ziyara amma wasu masallatan da ba su ba ya halatta suka ce ai an samu a wata riwaya ta imam ahmad da ambatanta zai zo nan gaba cewa annabi ya ce layan bagi ya yi amfani da kalmar layan bagi sai suka ce kenan kalmar layan bagi tana nufin ba haramun ba ne kenan to wannan ku rike wannan kalma ta layan bagi shin haka ne a shari'a in ma mun yadda da ingancin hadisin shin a shari'a an ce layan bagi bai kamata ba bai dace ba ko ina shikenan yana nuna cewa wannan abun ba haramun ba ne dalilin na biyu suka ce hannun da aka yi ya keɓanci wanda ya yi alwashi ne da bakanci a kan kansa cewa zai yi sallah a wani masallaci ba waɗannan masallatai guda uku ba shine ya zama ya aikata kuskure sannan abu na ƙarshe suka ce wannan kuma ya shafi masallaci ne ka masallatai kawai wa min ha annal murada hukumul masajidi faqat wannan ra'ayi ne cikin ra'ayukan su waɗannan malaman wa annahu la tushaddu rihalu ila masjidin min al masajid lis salati fihi ghayr hadhihi al masajid salata ba a hada kaya a tafiya a je wani masallaci don yin sallah don yin sallah in ba waɗannan masallacai guda uku ba suka ce haka abin hadisin yake nufi to shine albani ya ce za mu ba da ansa akan waɗannan maganganu don ba a yadda da su ba ya ce idan kun lura can baƙi alaina aljawabu ala jawabil awwal wasani fa aqulu الأول أن اللفظ الذي احتجوا به لا ينبغي غير ثابت في الحديث لأنه تفرد به شار وهو ضعيف كما سبق بيانه وإنما حديث لا ينبغي لا ينبغي دين قبعد albani ya ce bai kamata ma a kafa hujja da wannan hadisin ba na imam muhammad don hadisin ma bai inganta ba kwata-kwata ana kuma kafa dalili ne da hadisin da ya zama tabbatacce ingantacce to bai inganta ba saboda akwai wani shahar da muka faɗa a satin da ya wuce shahar bin haushab daif ne abu na biyu ya ce idan ma za mu jin jaɗin jayayya lau sallamna tasliman jadaliyan mu miƙa wuya mu yadda dan daɗin musu da jayayya misali mu ce ma hadisin ma ya inganta to abinda suke faɗa ɗin ba haka ba ne yace hab annahu lafzun sabitun fala nusallimu annahu zahirun fi ghairi tahrim to in ma hadisin ya inganta to bara mu mika wuya mu yadda cewa hadisin wai ba yana nufin haramun bane inda ka san sun ce ba haramun bane yace bal al-aksu huwa sawabu kishiyar haka din shine daidai wal adillatu ala zalika min kitabi was sunnah kathira ashtazi'u a bi ba'dha ko ina ya ce zan wadatu da ambata wani bangare daga ciki akwai hadisai na alkur'ani da akwai qur'ani da hadisi ingantacce um, zan ambata wasu kaɗan da suke nuna cewa dan an yi amfani da kalmar layan bagai ba yana nufin ba haramun ba ne ba akwai kuma layan bagai ɗin da ta zo a cikin qur'ani kuma haramun ce akwai layan bagin da ta zo a cikin hadisi kuma haramun ne na farko ya ce gashi allah yana faɗa a cikin suratul furqan aya ta takwas, qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasu dhikra wa kanu qauman bura gashi Allah ya ce sun ce subhanaka ma kana yanbaghi lana ai bai kamata gare mu ba mu riki wani ba kai ba majibincin al'amari a cikin waliyai yanzu a nan kaga ai hani ne akan shirka to amma aka yi amfani da layan bagi yanzu layan bagi ma kana yan bagi lana an da min dunika min auliya sai a ce gaskiya bai kamata ba rikan wani Allah haka ake nufi wannan ma yan bagi din ma kana yan bagi din ko layan bagi me take nufi anan haram to in ma mun yadda wancan hadisin na layan bagi da aka kawo saboda sun fake da kalmar layan bagi cewa ai ba haramun bane to ga inda qur'ani kuma ya yi amfani da maka na yan bagi kuma yana nufin cewa haramun ne na biyu manzan Allah yana cewa layan bagi an yu'adhiba bin nari illa rabbun nar hadisin abu dawuda riwayar ibnu mas'ud da darimi min hadisi abi huraira bai kamata ba wani ya yi azaba da wuta in ba ubangijin da ya halicci wutan ba yanzu wannan bai kamata ba layan bagai din nan tana nufin ba laifi wa mana ba haramun ba ne haramun ne kata'an an sani cewa wani ya yi azaba da wuta ga ali bin abi talib nan da ya zo yana kona wannan almajiran in ce maka yan shi'ar da suka fara mai da shi allah mutanen uh, abdullahi bin saba al-yahudi wanda ya fara cewa aliyu huwa huwa ya ce aliyu shine allah ko ba ka ba aliyu ya neme shi zai kone shi da wuta waɗanda kuma suka goyi bayan su suke faɗa suka ce aliyu ma allah ne ya ƙoƙone wasu ai wuta ya ta danna su yana kone su to a lokacin ne ma sabai suke masa inkari cewa ai da kashe su kawai aka yi da ya fi a kan a ce za a sa musu wuta a bunka musu a kone su wannan haramun ne dan layu yu'adhibu bin nari illa rabbun nar ba wanda yake yin azaba da wuta in ba ubangijin wuta ba to kaga ana annabi cewa la yanbaghi an yu'adhiba bin nari illa rabbun nar yayi amfani da kalmar la yanbaghi to kuma kaga yana nuna haramun ne kenan ina fata na fahimta to daga nan kuma ya zama ka'ida shari'iyya duk abin da mutum zai yi ko kafiri ne ko mushriki ko waye ko ma ma za ka yi kada ka kona mutum da wuta kada a kona dabba da wuta akwai masu ɗabi'ar cinnaka an sun kama cinnaka ta cije su sai su samu gaushin wuta kawai su ce fata ciki wannan ba daidai bane haramun ne akwai abun tausayi da ka jefa ta a wuta ka ji tsoron Allah kada kai ma Allah ya sa mala'iku su tukuikuye ka su jefa ka a wuta wanda ka dan murkushe ta ka kashe ta saboda ta cuce ka amma ba a azaba da wuta waɗanda suke yanka kaji a garin nan ko wani garin nan la yu'adhibu bin nari illa rabbun nar ana yanka kaza ba ta gama bubbugawa ta gama mutuwa ba akwai drum din ruwan zafi kawai sai a jefa ta ta ƙarasa fakafakanta a ciki ana yi ko ba yi wallahi wannan ba daidai ba ne babu tausayi da jin a ciki yawa yawan kajin da kuke ci na bakin titin nan ba sa'a aka yi ba da irin wannan tsarin aka yi musu kuma anan nake kira ga jami'an tsaro musamman hukumar hizba da take kula da al'amura na addini ya kamata a rinka kai ziyara gidajen da ake yanka kajin nan a garin nan da wuraren sana'a da suke siyo kajin nan ko na bature ko na hausa suke musu irin wannan yankan na farko dai daman da wuka ɗaya ake yanka su galibin sai wanda allah ya keɓance su ba magana a wanke wukar wani jini kar ya taɓa wani jini kaga saba Allah ne wannan an yanka wannan da jininta kawai sai a daba wannan a daba wannan kawai sai a jera fa hamsin a layi pat-pat-pat shi kawai yana yankawa kamar inji yana yankawa ana jefawa cikin drum din ruwa ba wai sai ta gama buge bugenta ba haba da Allah malam wannan rashin tausayi da mai kama sannan kuma kun saba wa annabi ta yadda manzon Allah yana cewa bai halatta a yanka wata dabba a gaban wata dabba ba bai halatta a yanka wata dabba a gaban wata dabba ba saboda akwai tausayi idan zabahtum fa ahsinu zibaha ko ba kama ne in za ku yi yanka annabi ya ce ku kyautata yankan haka in kisa ma za ku kyautata kisa وليحد أحدكم شفرته وليرهذ بهته ɗayanku ya wasa wukar da zai yanka kada a yanka da gwardo wukar da take gata wuka ce suna amma ba ta da kaifi sai an daɗe kafin a yanka ko dabba ko kaza ko na sannan kuma ba a yadda a yanka wata a gaban wata ba annabi ya yi gaskiya sallallahu alaihi wasallam wani bawan Allah yake faɗa cewa wata rana an zo ana yanka wani bujimi mutanen suka saba wa shari'a ashe akwai wani bujimin a gefe yana tsaye yana kallo ya ga an danne dan uwansa an yanka shi yana ihu yana buge-buge wallahi bujimin nan kafin a zo kansa kawai sai ya fadi ya mutu ya haɗi zuciyarsa ya mutu saboda ya tsorita ya ga wuka ya ga jini bujimi lokacin da ji wannan labarin ce ka Allahu akbar ba abin da ya fi bin sunna daɗi annabi ya yi gaskiya ya ce kada ɗayan ku ya yanka wata dabba a gaban wata dabba ko akuya ko tunkiya in za a yanka wata a ɓoye ɗayar in a wuri dai za a yanka a ɓoye ta sai an yanka wannan an gama da ita a wanke jinin a tura ta gefe sai a kawo wannan a yanka ta kuma ya kamata ku ji tsoron allah yanzu wannan bijimin fa da ransa da naka ɗaya ne sunan ransa rai sunan ranka rai da ranka da ran shi duk ɗaya ne sunan ransa rai sunan ranka rai amma aka halatta maka malam ka ɗauki bujimin da ya fi ka ƙarfi inda za a haɗa ku doke doke kashe ka zai haka ne ya fi ka ƙarfi watakila ya fi ka ƙoshi aka baka dama ka ɗauki mugun makami da yau in mutum ka sawa shi ma sai ya mutu kai masa dabara allah ya taimake ka ya ɗauke mai dabara inda bujiman nan Allah ya bar musu tunani da ganewa da ba bujiman da zai yanku a garin nan ko ba ka bane ba amma Allah ya ba ku dabarar da za ku iya kama su ku murɗe su ku kwantar da su ku danne su ka sa wuka ka yanka shi yana fa rai kuma ka zo ka ci naman ka ji daɗi ka gashe shi bujimi ne ɗazu din nan awa biyu da suka wuce bujimi ne yana tsaye ana sha'awarsa yanzu gashi a tukunya yana bararraka a zuba maka a faranti ka gyare shi ka yi hamdala ka ɗauko lemo pepsi coca cola ka ɗora a kai ka ci halak malak kuma ba ka bi shari'a ba wajen yanka shi kai baka da tausayi ne da fa ka san mutane ne ake za a yanka <laughs> ko ba ka bane <laughs> annabi ibrahim alaihi salam ba dan sai dauko zai yanka ba ko ba ka falan ma aslama wa tallahu lil jabin suka miƙa wuya baban ya gaya masa yace ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara ni na gani a bacci an ce zan yanka ka to da mu kuma farki annabawa gaskiya ne dan ya ce da shi duba abin da ya kamata kai kawai ka bi shari'a ya kwantar da shi zai danna masa wuka Allah ya ce wana dainahu an ya ibrahim a ƙarsar saddaqta ru'uya muka kira shi ya ibrahim lalle ka gaskata mafarki kamar haka ne muke sakayya ga masu kyautatawa wa fadainahu bi dhibhin azim muka fanshi ɗan da abun yanka babba mai girma maimakon ɗan aka ba shi rago aka ce yanka shi ne fa abin ya canja da ba dan haka ba <laughs> da tuntunin ka sha wuka a gidanku wallahi kai za a kwantar a danne ka sai dai in gidanku ba za su yi sunnar ba so da Allah mu kula da wannan wannan yana cikin ribar kafa Um, mu kula da shi duk abin da ya shafi azaba da wuta bai kamata ba sannan da abin da ake sawa a shaguna ko wajen mahuta ko a kicin ko a offices saboda kudaji ba akwai wata wuta da ake sata ba ko a asibitoci ana sata wani kendir ne mai zafi shi kuma zuko kwari yake yi sai kwaro ya taho zai buta can ba kawai dole sai ya biyo ta wurin yana zuwa da ya manni sai ka ji kurmus ya kone sai hayaki akwai wanda ake sayarwa ma a bakin danja maganin sauro ko kamar mafici ne kaji dan allah dan adam ya saya wai zai kwanta ya rinka haka a ɗakinsa yana haka sai dai ka ji kurmus kurmus kurmus yana ta ƙone sauro shi ma nan haramun ne kuma haramun ne sai da irin wannan abu saboda la yu'adhibu bin nar illa rabbun nar ku rike hadisin ba wanda yake yin azaba da wuta sai ubangijin wuta wanda ya halicci wutan shine kadai yake da yancin ya dauki wani ya sa shi a cikin wuta wannan fikihun hadisin kenan abinda hadisin yake nufi kenan don Allah ya kamata a kiyaye mata da suke kona kwarkwata su cire su kona da masu kone kwari da sauransu ko a gona a je a samu kan tururuwa inda tururuwa take sai a ƙona a sa wuta a gurin a ƙone zafi ya ratsa ƙasar duk su ƙone wai a kashe tururuwa ba haka ba ne wanda ku nemo ƙashi ku zuba a gurin an ce in an ɗebo ƙasusuwa aka zuba a kai shi kenan sai ya fi sauƙi to wannan layan bagidin kaga ai ta haramun ne ko jim la yanbaghi lisiddiqin an ya kuna la'anan a wanda ta riwayan la yakunu almu'minu la'anan bai gamata ga siddiq ya zama mai la'anta ba nan hani ake bai kamata mutum ya zama mai la'anta mai tsinuwa ba Allah ya tsine maka albarka Allah ya a'udhu billah ba a san wannan to yanzu wannan ai kaga haramun ne kenan ka iya cewa tsinuwa haramun ne amma an yi amfani da me kalmar layan bari dal inna ta la tambaghi li ali muhammadin sadaka bata kamata ga iyalan muhammadu ba yanzu wannan layan bari din yana nufin ba haramun ba ne? haramun ne shi yasa manzo Allah haramun ne ci sadaka haramun ne iyalan gidansu ci sadaka annabi baya cin sadaka bai taba cin sadaka ba saboda me ya ce sadaka ausakun nas ne sadaka kazantar mutane ne sadaka me kazantar mutane haka annabi ya fassara ta ba shine real ainihin dukiyar mutum ba fadla ne saura ne rara ne sai mu kamar tuwo ne mutum ya ce ce ya rage sai ya dauka ya bayar kaka ba shine ainihin abincin ba to ita ma sadaka haka annabi ya fassara ta ina waɗanda suke so su rayu a ƙarƙashin inuwar sadaka <laughs> ba malam ai ai gwanda ka rinka bayarwa in dai aka wayi gari mutum yana rayuwa akan sadaka kuma ai abun ai bai bayi Allah Allah ka samu cikin masu ba da sadaka ba fa haramun ne a ci sadaka ba amma ahlul baiti baya cin sadaka Allah ya girmama iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su ci sadaka ba don wata rana ɗaya daga cikin jikokin Hassan ne ko Husaini ya tsinci dabino a hanya dabino ya tsinta a hanya yana yaro ne sai ya ɗauka ya sa a baki annabi ya ga bakin yaro yana ɗan mummurzawa ya duba ya kwakwalo da hannunsa sai ya ga dabino sai ce kai cire ya ce ka cire ya ce ina jin tsoron kai ya zama na sadaka ne yana kaga haramun ne iyalan gidan annabi su ci sadaka matsayin annabi ya wuce ci sadaka amma yana cin kyauta so ko gidansa in aka kawo abu ana kai masa gida idan aka kawo to matansa suna tambaya sadaka ne ko kyauta ne in sadaka ne sai a ajiye a kai wa ahlus suffa don wani zai zo mutumin ƙauye ne bai san hukuncin ba ko ma mutumin birnin ne bai san hukuncin ba sai ya ce ga sadaka ya kawo gidan annabi sai su tambaya sadaka ne ko kyauta an ce sadaka ne sai a kai wa suffa su ne su za su gyare ta don su ba haramun ba ne a gare su ko ba gaba ne ba yawwa to ina sharifai ko ba gaba ne ina jin an ce muna da su a garin nan ko to Allah ƙara girma da daraja da ɗaukaka duk wani sharifi in dai sharifin gaskiya ne kai layan bagili ali muhammadin as-sadaqatu la tanbaghi li ali muhammad sadaka bata kamata ba ba ya dace ba ba halal bane haram ne cin sadaka ga iyalan muhammadu so duk sharifin da yake karban sadaka is totally disqualified totally gaba ɗaya ya rushe kansa shi kan ba sharifi ba ne don ku alama ta gaskiya ta haƙiƙa sharifin gaskiya baya cin sadaka ina masu kewayawa kasuwa suna bi shago-shago jaddaji kan rasulu eh yana miƙa hannu yana ba ni dan kakana ba ni dan kakana wai su iyalan gidan annabi ne yana bi yana cin sadaka a bashi sadaka kaga wannan yana nuna cewa lallai gidan sharifai ya kamata su yi taro na musamman in dai sharifan ne na gaskiya ba na kasuwa ba to ku kafa wa kanku doka da wannan hadisin da manzon Allah ya faɗa cewa lallai iyalan gida yana ba sa cin sadaka duk talaucin ku koyi hakuri ku jira su ba ku kyauta mutanen naku in sun ba ku kyauta to ku karba in ba su ba ku ba ku tafi gona a ji a nemo ba wanda ya ce don kai sharifi ne ka rinka bin mutane kana karban kuɗi ban sani ko kun fahimce ni to wannan shine hakikanin gaskiya kuma abinda malamai suke faɗa kan sharibtakan nan na farko dai sharibtaka matsayi ne dangantaka ne jinin annabi ne sallallahu alaihi wasallam to amma al'amura sun lalace yau mutane sun shiga sun fita da mutum ya ga biribiri kawai sai zo ya ce ai shi ma sharifi ne saboda su an san mutanenmu sun ginu akan girma manzan Allah da iyalan gidan annabi akwai da yawa waɗanda suka yi da'awar sharftakan ba sa cikin sharifan su sharifan na gaskiyan sun san kansu a duk duniya an ce suna daga cikin mutane da suka rike nasabarsu suna nan ɗaiɗaiku a ƙasashe kuma sun san kansu kuma suna tattaunawa da kansu <laughs> idan ka ga ba sa kiranka <laughs> kuna ana abinan to akwai matsala fa eh, ina jin baka cikin layin nasabar <laughs> ku fahimci wannan da kyau um, sannan kuma ɓoye kansu suke yi ɓoye kansu suke yi wallahi malam na gaskiyan ɓoye kansu suke ba sa bari a gane ni ya faru a kaina wani malamin mu a jami'ar musulunci ta madina malamin da ya mana tafsir ya koya mana tafsiri muna shekara ta biyu sharifi ne sananne ne amma wallahi idan ka ga mutumin nan yanda yake ɓoye kansa da ka gan shi din ga jinin annabin ne akwai alaka saboda kwarjinin da yake da shi da tawadu'u da kankan da kai tafsir yake koya mana Allah kuma ya bashi masha Allah tun da muke ina jin wajen shekara uku yana ɗaukar mu tafsir wallahi bai taɓa buɗe baki ya ce mana shi ɗinan dangin annabi amma daga sunansa ma gashi wata rana ya aka yi kirinki ya kai ni ni kuma na je tunda ni na ga mu a nan zuwa suke ma suna tsare ka ce ka ba su sadaka aka yi karatu aka gama sai na sai na ce bari na dan yi tambaya sai ya ce me tambayar sai na ce da Allah muna so ne da Allah ka mana bayanin cewa an ce kai jinin annabi ne dangin manzon Allah ne sharifi ne kaza da sauransu haka yadda ya mutumina ne oba sosai amma ranar ya bude mu wuta ba magana ya ce wa ya kai ka kai wannan tambayar ya ce kuma me za ka karu da shi da wannan tambayar ya ce abin da aka kawo ka a koya maka kenan idan na gaya maka me za ka karu da shi ya ce karka sake mu wannan tambayar." kawai tashi ya fita sai da na ji ba daɗi to shi ne aka ce ai ba sa so a sani wallahi ɓoyewa suke saboda me ai jinin annabi ɗin wato ya tasirantu da tawadu'un annabi da ɓoye kanshi shi annabi baya yin abu yana yadawa duniya wai a san shi sau da yawa zai zo ya wuce ta wuri ba a gane shi ba sai an nuna shi sau da yawa bako zai zo wajensa a madina yana neman sa daga ƙauye ya taho wallahi baya gane shi sai an nuna masa ci an ce gashi can wata ran dai insha Allah bi idnillahi ta'ala za mu dan yi karatu akan hakikanin sharibtakan nan da mu abinda malamai suka faɗa akan harkar sharibtakan nan amma da Allah sharifai a tsare mutunci a tsare kawuka shi kullum mutum yana da matsayi an ce sharif madaukaki to ya kare darajarsa wani ya taba zuwa ya same ni a masallaci wata rana malam na gaji lafiya baka gane ni ba ko na ce a ban gane ka ba mun in gane ka haka kawai in gane ka ba dalili ya ce ai sharifi ne ni ai na ce to mun ku haka kuke da kun zo sai a gane ku sai ce zuwa na yi ka bani kudin dawa kwano biyu kwano uku na ce sharifi kuma da neman kudin dawa sai ta ce ai kakanka ya ce ku daina bakucin cin sadaka ai kuma shi baya roƙo na yi masa wa'azi dai lafiyayye na ba shi ɗari biyar <laughs> ya karɓe ta yi gaba wallahi gai gashi malam bayan wata biyu wata uku ya sake kewayowa na ce to yau kam ƙaryar ka ta ƙare ai ƙwarai da gaske to wannan yake nuna kawai 'yan damfara ne da yawa daga cikin su ban ce ba babu ba su na gaskiyar yanzu wannan wa'azin da nake dadin sa za su ji saboda ana kare musu gidansu ana kare musu darajarsu na gaskiyar na cikin gari na ko ba su bane yawwa sun san kuma an musu shige geniya akwai wanda suke saka rigar suna cewa cewa kuram. da waɗanda suke addu'a ta ƙarya su fake su buɗe shago na bokanci akwai tafka tafkan bokaye a garin nan tafka tafka mushrikai ba. wallahi amma sun liƙa kan sunan shariftakan nan wani an ce ya abin a ce a ah, ai sharifi ne yi duk abin da ya roƙa shi karɓa ne allah yake yi saboda kana zuwa ma garanti ne kawai ya yi kuɗi ya tara kuɗi ya tara gidaje ya tara kadarori da arziki in gaya maka da wannan harkar saboda ya ce musu shi dangin annabi ne kuma ya ce duk abin da ya roƙa kuma Allah yana bara kuma Allah da hikima irin tasa ɗin sai yake ba shi sa suna nan to wanda bai da ma'auni na karatu baya zama wurin malamai ana bayyana mai abin dalla dalla sai ya rudu ar ne ma yana roƙon Allah Allah karba yi ko ba ka bane ar nan ƙasar nan ba suna da tafka tafkan gidaje da motoci da arziki ba ba suna zuwa coci suna yin addu'a ba su ma ba Allah yana karba ba baya nuna cewa dan ka roƙa an karba yana nuna kai din garanti kai na kirki ne waye yace waye yace wanda ba na kirki ban yi addu'a ba za a karba ba amma tasirinta ake magana akai tasirinta in ba haka ba kenan kenan duk wani kafiri duk wani mushriki ina fatan kuna fahimta kenan shi Allah bai zai bashi komai ba kenan abinda nake son muku bayani ko mutumin banza ne Allah yana bashi abu ba dan halinsa ba istidraj zai ce a bashin kuma a bashi zai ce kuma bai cancanci a bashi din ba amma Allah yana bashi saboda karka dora ma'auni ne da wannan in ba ka ba za ka samu matsala ga ba ma guje wanda yake ba ma guje ne bai da addini amma zai fita ruwa zai roƙa fa ba zai roƙi ubangiji ba tabaraka wa ta'ala dutse zai roƙa ko wani surkullansa kuma Allah ya masa ka ganshi da katuwar gonar da ta fita ka kai mai kiyamul laili ba Allah ya bashi ba shi ma to ku kiyaye wannan shi ma wannan sadaka ce ribar kafa ce la yanbaghi li abdin an yaqula innahu khairun min yunus ibn matta bai kamata ba ga wani ya ce ya fi yunus ibn matta alheri wancan hadisin muslim ne kaga wannan bai kamata ba wai tana nufin karamin laifi ba haramun ne ka ce kafi annabin Allah hadisin bukhari da muslim daga abdullahi dan abbas daga abi huraira haka bukhari ya ruwaito shi daga abdullahi dan mas'ud albani ya ce fa annahu zahirun fi ghairi tahrim kai dauki ma cewa wannan hadisin zahirin sa yana nuna ba haram din bane to fa huwa yadullu alal karahati to in mun sauko kasa mun ce ba haram din bane to ai dai dole dai a ce ruhi ne ko to amma matsalar su kuma waɗannan masu wannan ra'ayin da imamul haramainin da aka fada da wasu daga cikin 'yan shafi'iya to su kuma babu makaruhi a mazhabarsu ba sa la yaqulu wahum la yaquluna biha ba sa magana akan makaruhi din yace gashi fa fi sharhi muslim lin nawawi ya zo a cikin sharhin sahih muslim na nawawi yace as-sahihu inda ashabina annahu la yahrumu wa la yukrahu a sahihi a wajenmu ba haramun bane ba makaruhi bane fal hadisu hujjatun alaihim ala kulli ya zama hujja a kansu ala kulli hal yace na biyu inna hadal jawabu kalladhi qablahu saqitun shi shima hujjansa na biyu da aka kawo cewa wai ya shafi wanda ya bakance ne akan ya je sallah a wani masallaci a wato banda waɗannan masallatai guda uku yace shi ma saqitu li itibar abu ne wanda yake ba za a yi lura da shi ba kwata-kwata li'annahu la dalila ala taksisi dan ko babu dalili akan keɓance haka din fal wajibu al baqa'u ala umumi la siyama wa qad ta'ayyada bi fahmi sahabati alladhina rawahu al haditha abi basrata wa abi huraira وابن عمر وابي سعيد ان سهى عنه فقد استدلوا جميعا به على المنع من السفر الى tur. وهم أدرى بالمراد منه من غيرهم ولذلك قال الصنعاني في سبل السلام وذهب الجمهور إلى أن ذلك غير محرم واستدلوا بما لا ينحض وتأولوا أحاديث الباب بتأويل بعيدة ولا ينبغي التأويل إلا بعد أن ينهض على خلاف ما أولوه الدليل أولو أو أولوه نعم أولوه الدليل يتي wannan maganar ba wani abun lura ba ne saboda babu dalili akan keɓance wannan ɗin wajibi dai shine mu tsaya akan gamammiyar magana da shari'a ta yi bayani musamman ma maganan nan ta hani a haɗa kaya a tafiya don ziyarar sunan ibada a je wani wuri ba waɗannan masallatai ba akwai goyon bayan sahabbai a kai waɗanda suka rawaito hadisin abi basrata abi huraira ibnu umar abi sa'id in riwaya ta inganta Dukkansu, su Jallu, jami'an bihi ala al-man'i min safar ila tur sun kafa hujja da dalilin akan haramcin yin tafiya zuwa tur yace kuma wahum adra bil murad minhu min ghairihim wadannan sabban ba su suka fi kowa sanin me ake nufi da hadisin ba sama da wannan su sahabbai ma sun tafi akan haka shi yasa imamu sanani ya faɗa cikin subulus salam mujalladi na biyu shafi na 251 wa dhahaba al-jumhur ila anna dhalika ghairu muharram yace Um, jumhurin malamai sun tafi akan cewa wai wannan ba haramun bane amma wastadallu bi eh, la abdu shi kansa imamu san'ani din cewa jumhurin sun kafa hujja da abin da yake ba shi da wani karfin da zai iya yunkurawa a kafa hujja da shi kaga ashe jumhuru suna iya ɗaukar ra'ayi kuma ra'ayin ya zama ba shine mai inganci ba suka yi tawilin hadisan nan da tawile manisanta wanda bai kamata ma a yi tawilin ba um, sai an samu wato uh, sabanin abin da dalili ya tabbatar ya ce za da aqibahu fi fathil allam ya kara a ƙarshensa <laughs> wato a bayan wannan zance a fathul allam sharh bulugul maram kenan ya ce wala dalila babu ma wani dalili wal ahadithul waridatu fil hathi ala ziyaracin nabawiyya wa fadilatiha laysa fiha al-amru bi shaddi rihali ilaiha ما أنها كلها ضعاف أو موضوعات لا يصلح شيء منها للاستدلال ولم يتفطن أكثر الناس للفرق بين مسألة الزيارة وبين مسألة السفر إليها وصرفوا حديث الباب عن منطوقه الواضح بلا دليل يدل يدعو إليه yace hadisan da suka zo akan zaburarwa dangane da yin ziyarar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma bayani akan falalar babu wani hadisi ko ɗaya da ya taɓa cewa ka haɗa kayanka ka yi faggonka ka ɗaura sirdi ko ka yi biza ka hau jirgi musamman ka je don ziyarar babu hadisin nan ko ɗaya dukkansu in ma an samu to za'ifai ne ko kuma hadisan ƙarya bari yi bayani don a fahimce ni sosai hadisan da suka zo suke magana akan falalar ziyarar annabi lallai ziyarar annabi addini ne lallai ziyarar annabi yana da falala wannan babu sabani ba wani musulmin da ya isa ya hana wannan to amma babu hadisin da ya ce ka haɗa kayanka ka buga jirgi ko ka ɗora sirri a kan jakinka ka hau kai tafiyayyeniya musamman dan ziyarar kabarin annabi din amma akwai hadisin da ya ce ka je ka ziyarci masallacin annabi ka ziyarci masallacin makka ka je ka ziyarci masallacin baitul maqdis dan me saboda annabi ya toshe kofar karma wani ya yi amfani da wannan damar ya je ya bauta wa kabarin amma idan mutum ya yi tafiya Allah ya kai shi Madina ya je umra ko ya je aikin hajji wannan kofa buɗaɗɗiya ce ya je ya yi ko kuma a Madina yake zaune ina fata ana fahimta ko ya yi tafiya wata ƙasa dalili sa zai biya ta mamlaka ya biya ya je wa annabi ziyara albabu maftuha kenan abin da sauki aka ɗauke shi ba a tsananta ba ba cewa aka yi yadda za ka je aikin hajji ka hau jirgi ka yi biza ko ka je ba ni sunansa ka je umra ba shi aka ce shi ma kabarin sai ka je ka masa ka ba ce haka ba wannan fa akar makalla na annabawa ma kenan da ake ma magana to ballantana na wani wanda ba annabi ba kaga min babu aula tayyib kuma gashi na haka malaman da wanda suka san shari'a dai suka yi ta bayani ga suna ana ta kawo sunan su ya ce in ma an samu wani hadisin da ya nuna ai haka to ko dai za'ifi ne ko kuma na ƙarya kuma ba wani hadisi za'ifi irin wannan ko hadisin ƙarya da za a kafa hujja da shi malam ya ce wa lam ya tafattan aksarun nasi lil farqi baina mas'alati ziyarati wa na mas'alati safari ilaiha very good wannan shine abin da yake kamata mu gane malam albani ya ce da yawa daga cikin mutane ba su faɗa ku ba ba su gane bambanci tsakanin matsalar wato ziyarar kabarin annabi sallallahu alaihi sallama ba da kuma matsalar wato yin tafiya ta musamman don aje a yi wannan ziyarar abu ne guda biyu maganar matsalar ziyara wannan za mutum zai yi ziyara amma ya haɗa kaya ya takura wa kansa sai ya yi tafiya don wannan to wannan ba ce a yi ba to shine abubuwan guda biyu to yan bid'a waɗanda suke neman sukan ahalus suna da malaman suna su ce ai ka gani mutanen da suka hana ma aje a ziyarci annabi haka kawai za a yafa wannan magana jahili wanda bai sani ba sai ce a'a ni ba na tare da wannan mutane ai makiya annabi ne ka san haka ake faɗa ce ba sa son annabi kuma ga su kullum su suke karanta da sunna a garin amma wai dai ba sa son annabi in ka ji ana haddasa na haddasa na ƙara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama to su ne dai 'yan sunnan su suke in ka ji ana karantar da bulugul marami wallahi galiban su ne in ka ji ana riyadu salihina duk maganganun manzan Allah ne wallahi sunna ne in ka ji ana karanta bukhari zaka ji su ne muslim zaka ji su ne abu dawud zaka ji majority su kuma waɗanda suke zagin waɗannan cewa ba sa son annabi ɗin su kuma in ka je wuraren su galiba in ka je ana bayanin karamarwa ne to su ne karamar wani wani ba sahabi ba tabi'i ba su kuma sun wato sun stikin sun tsaya sun rakkaza sun kafe akan bayani akan falalar wasu bayin Allah waliyan Allah to yanzu wannan kaga ai mutum sai ya gane ga wanda yake bayani akan waliyan waliyai annabi sallallahu alaihi wasallam kullun yana koya mutane maganganun annabi kawai kuma dole sai a liƙa mai a ce baya son annabi abada Allah an yi adalci kuwa wanda shi gaba ɗaya ma ya ɗau baƙin jini a garinsu ana ce da shi ahalus sunna kai fa an ce ahalus sunna ma gaban ka faɗuwa yake me ma'ana ahalus sunna mai bin annabi mai rayuwa akan sunnar annabi kai ana faɗa ma gaban ka faɗuwa yake to kuma ka je ka gaya mutane kuma wai kai kai ne mai son annabi waɗancan kuma su ne maƙiya annabi ka duba akasi ya tsaye da gemu saboda annabi ya ce a tsaye da gemu kai kuma ka zage shi saboda ya tsaye da sunnar annabi ya yi sallah da wuri saboda annabi ya ce falala ne yin sallah da wuri akan lokaci kai kuma ka ce sai ta nuna ba za ka yi ba ka yi zikiri da ba shi da tushe ba shi da asali babu riwaya babu hadisi a kai shi kuma ya ce a gaya masa irin yadda annabi ya yi haka zai kwatanta don allah tsakanin kai da shi waye ke san annabi waye ba san annabi shi ba ya yadda a liƙa shiga ga annabi ga mabiyin annabin duk zaginsa da za ku yi anguwa ɓata shi da za ku yi anguwa ku ce ɗan kaza ne ya yadda ya sha ya biya ya saya ya lale a ce da shi shi ɗin mabiyin annabi ne ahalus sunna ɗin ne kai kuma baka so a ce maka ahlus sunna to me za a ce ba <laughs> Allah ya gyanar da mu Allah sa ana fahimta to wannan kenan ga su imamul sana'ani a cikin subul salam duk sun yi wannan bayani subul salam littafi ne gashi nan kowa yana da shi a kasuwa da gidaje duk ana da shi ya yace fasarrafu wato hadisal babi an mantuƙi alwadhi bila dalilin yad'u ilai hadisin na babin da yake magana akan haramcin akai ziyara ta musamman ga wani wuri in ba masallatan nan guda uku ba sai suka canja shi suka gaya wa mutane wani abin da ba shi hadisin yake nufi ba na san ya kamata ku yi mamaki wai me yasa aka yi ta dagewa akan wannan hadisin wanda kamar ka iya cewa a zahiri ba ma maganar kabarin yake ba hadisin cewa yayi kar a yadda a haɗa kaya a tafi a kai wani ziyara wani wuri in ba waɗannan masallatan guda uku ba kenan masallatan ake nufata su aka ambata a nassi ba kabarin ba amma masallacin ma na mai kabarin ne amma a tsaya a kan nassi da abin da ya yi bayani to kaga an fidda duk wani masallacin wani da za a je a wani gari a wata ƙasa ba suna nan ba akwai masallacin da ake tafiya a je sannan kuma duk kabarin wani da ake hada kaya a ce za a je gurin a nemo tabarruki da ziyara a sayarwa mutane kasan kabari a yi waye a rungumi kabarin a yi kuka a yi sujada a yi sallah a kansa a waye da sauransu da nagarin ku da wanda ba nagarin ku ba in dai tafiye ne ya ka yi dan wannan gurin kaga duk an kore kenan tunda inda aka baka dama tunda dai ziyara kabarin ko zuwa neman tabarrukin kabarin ai da sunan addini kake to in dai zuwa wani wuri ne da sunan addini ayi tafiya in dai ba masallatan nan guda uku bai halatta ba wannan ma kawai ce ka tafi tourism yawon bude ido ka je ka bude idon ka kai kallo kuram ya fi maka amma in dai da sunan addini ne to an rufe kofa dan daga abu huraira ya je dur aka ce da na san za ka je da na hana ka zuwa an fahimce ni malam ya ce kultu walil ghafalatil mushari ilaiha ittahama shehu subki عفى الله عنا وعنه شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه ينكر زيارة القبر النبوي ولو بدون شد الرحال في بدون شد رحل ما أنه كان من القائلين بها والذاكرين لفضلها وآدابها وقد أورد ذلك في غير ما كتاب من كتب الطيبة من كتبه الطيبة وقد تولى بيان هذه الحقيقة ورد ورد تهمة السبكي العلامة الحافظ محمد ابن عبد الهادي في مؤلفات في مؤلف كبير اسماه الصارم المنكي في الرد على السبكي نقل فيه عن ابن تيمية النصوص الكثيرة في جواز الزيارة بدون السفر إليها وأورد فيها الأحاديث الواردة في فضلها وتكلم عليها مفصلا وبين ما فيها من ضعف ووضع وفيه فوائد أخرى كثيرة فقهية وحديثية وتاريخية حري بكل طالب علم أن يسعى إلى الاطلاع عليها mala albani kenan to zai fara gargaza kuma da raddi wannan maganar da muka yi a dunkule ita ce dai maganganun manya-manyan malaman duniya irin shekul islam ibn taimiya da ya yi wannan bayanin sai wani malami da ake ce da shi wato al'imamu taji subki ake ce da shi taji a subki tajuddini subki imamu tajuddini subki wallahi malam sai ya rubutu ya tuhumci shekul islam ibn taimiyya cewa wai ai ibn taimiyya ya hana a je a ziyarci kabarin manzon Allah kwata-kwata gaba ɗaya ko da ma ba wai dan a haɗa kaya a yi shaddun rahali ba wai ibnu taimiyya yana cikin masu hana kamar yadda yan bid'ar wannan zamani in an yi irin waɗannan bayanan sai ce mutanen nan ma sun hana ma a je a kai ziyarar kabarin annabi yanzu wanda bai bi karatun nan da muka ɗauko shi yau sati na uku ba wataƙila in ya riski wata gaba sai ce ka gani ko ka ga abin da ake gaya mutane ka gani ko masifa ta sauka a garin nan Allah kiyaye kaza kuma bai bi karatu ba bai bi asalin zancen ba shi yasa irin wannan malamin Imam Tajuddin Subki ya tuhumci Ibn Taymiyyah ya faɗa ya rubuta cewa ai Ibn Taymiyyah wai ya hana aje a ziyarci kabarin Annabi kwata kwata yanzu hankali zai dauka a ce Ibn Taymiyyah ya ce kar a ziyarci kabarin Annabi me Ibn Taymiyyah zai karu da shi idan ya hana aje a ziyarci kabarin Annabi me wani mai bayani zai karu da shi don ya hana aje a ziyarci kabarin annabi to in ibnu taymiya hana a ziyarci kabarin annabi me amfani ibnu me amfani ilimin ibnu taymiya me amfanin rubutun da ibnu taymiya da yi, me amfanin gogurmayar da ibnu taymiya ya yi da ahlul bid'ah wal ahwa'i me amfanin dauki ba da din da ya yi ibnu taymiya da ya rayu ba mata ba da ba gida babu komai aka ce a rayuwarsa wallahi a masallaci yake kwana kuma ka je ka bincika da kyar ka samu gidan ibnu taymiya ka je ka bincika kuma da kyar ka samu matar ibn taimiya ka taba ji an ce ma ga dan ibn taimiya su da rayuwar su ma gaba ɗaya ta ƙare kawai akan ilimi ma kawai masallaci wallahi masallaci a masallacin ma a ƙasa babu shimfiɗa haka ya mutu a ƙarshe ma dai a kurkuku ya mutu ma a kurkuku a kurkukun kuma a tsakanin takaddu da tawada iya ta rubutu shi sa dole in an kira shi ka saurare shi saboda ya ba wa ya ba da rayuwarsa akan abin gaba daya kawai wai sai wani yanzu wani dan bida kawai yazo ya zauna yana zagin ibnu taymiya a gabana wani shashasha yake faɗa a gabana ina ji ina faɗa yana ce wani ibnu taymiya nan ku yi ce wallahi na fi shi wallahi kai faɗa yace eh ka fi shi ka fi shi shedanci da hauka ba wai yanzu in za a kawo ibn taymiya sai na kure shi kuma a jami'a fa yana bayani a jami'a tara ɗalibai yana yake musu hauka Allah ya jarrabe shi a makalla sai ya zo zai yi kwatin ɗin maganar ibn taimiyya ɗin zai ci gyaransa ɗin yayi ya karanto maganar ta gagara a take ba bayan ya ce yanzu sai in shi ya ce wallahi in zai zo yin sai na kure shi ibn taimiyya da ake ta wani magana ibn taimiyya ba shi ne ya faɗa a cikin kaza ba ya zo zai jawo magana da larabcin ta gagara zuwa wani ya ce to da ƙur'ani ka jawo da mun ɗora maka a gabana ake wannan har wani ya isa wai ya zo ya ce wai zai zagi ibu ka san wa ibnu taymiya insha Allah ku bi ni bashi insha Allah sai mun yi tarihin ibnu taymiya wata rana eh kwarai da gaske tunda ai muna yawan ambatan sa a cikin insha Allah ya zama ribar kafa insha Allah bi ta'ala saboda mu fahimci waye Ibn Taymiyyah to shine albani yake cewa Allah sarki kuma Ibn Taymiyyah yana cikin waɗanda suka yi ta bayani akan muhimmancin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cikin masu cewa aje ziyara aje ziyara wa zakirina li fadliha wa adabiha yayi ta bayanin falala da ladubban ziyartar kabarin nan ya ce ya yi bayanin nan ba a littafi ɗaya ba cikin littattafansa masu tarin yawa ga manasikul hajji yana da shi majmu'ur rasailul kubra duk a cikin waɗannan littafin ya yi bayani akan muhimmancin kabarin manzon Allah da ziyarta kabarin manzon Allah kawai cewa ya a tsaya akan nassi abinda dalili ya faɗa a faɗa wanda dalili bai faɗa ba kar a faɗa ya ce to an yi raddi dangane da wannan tuhuma da imam tajuddin subuki ya yi wa ibn taimiya wanda ya masa raddi na shine al'alamatu al-hafiz muhammad ibn abdulhadi abu abdullahi kenan an gane ko wanda ya yi wani littafi mai kyau ga ɗaliban ilimi wanda suke da sha'awa su ji ina ne aka yi wa tajuddin subki wannan raddi dangane da tuhuman ibn taimiya da ya yi to ga littafin asarimul munki fi ala subuki amfanin wannan shine yanzu wani dan bid'a zai iya zuwa ya je ya ɗauko wannan magana tajiddinu subuki din ya nakalto ta ya haddato ta ya riko ta ya zo ya ta gazar ibnu taymiya akai to kai dalibin ilimi sai ka gane sai ka bi tushen maganar sai ka samu ga malamin da shi ma kuma ya yi masa raddi ina fata ana fahimta yawwa muhammad bin abdul hadi a cikin littafin asari mulmunki fi ala subuki wanda ya yi ta nakalto nassoshi daga Ibn taimiyya masu tarin yawa fi jawaji a ziyarati biduni safari ilaiha cewa ya halatta a yi ziyarar kabarin manzon Allah amma ba sai an yi wata tafiyayyeniya ta musamman ba ya kawo hadisai da suka zo akan falalar ziyarar kabarin annabi ya yi bayani a kansu bayani dalla-dalla wa bayyana mafiya min da'af masu rauni a ciki yayi yi bayanin rauninsu wa wada da kuma masu waɗanda suke mawudu'ai ne kuma akwai fa'idoji masu yawa yace ce fa'idoji na fiƙihu fa'idoji na hadisi fa'idoji na tarihi yace kai ya dace ga ɗalibin ilimi ya yi ƙoƙarin ya leƙa waɗannan littattafai malam yake cewa ma inna nazarar salim yahkumu bi sihhati qawli man dhahaba ila anna al ala umumihi annahu idha kana bi mantuqihi yamna'u min as-safari ila masjidin غير المسجد الثلاثة مع العلم بأن العبادة في أي مسجد أفضل منها في آه في غير المسجد وقال صلى الله عليه وسلم أحب البقاء إلى الله المساجد حتى ولو كان ذلك المسجد هو المسجد الذي أسس على التقوى ألا وهو مسجد قباء الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الصلاة في مسجد قباء كعمرة إذا كان الأمر كذلك فلأن المن... فلأن يمنع الحديث من السفر إلى غيرها من المواطن أولى وأهرى لا سيما إذا كان المقصود إنما هو مسجد مسجد بني على قبر نبي أو صالح من أجل الصلاة فيه والتعبد عنده وقد علمت لعن من فعل ذلك فهل يؤقل أن يسمح الشارع الحكيم بالسفر إلى مثل ذلك ويمنع من السفر إلى مسجد قباء ibn taymiya yake cewa ai malam yake cewa idan mutum ya duba duba na hakika kubutaccen duba ma'ana ka tsaya ka natsu za ka tafi akan cewa ka hukunta ah, zancen da ya fi inganci um, shine hadisin nan yana nan akan umum sa la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid idan har hadisin nan da mantuk ɗinsa ba mafhum ba da nuduki abinda aka faɗa a baka yana nunin an hana a yi tafiya a je wani masallaci in ba waɗannan masallacai guda uku ba duk da cewa kuma mal ilmi bi annal ibadatu fi ayyi masjidin afdalu minha fi ghairi masjid kowa ya sani cewa duk ibada da za a yi a masallaci ya fi a yi ta wajen masallaci manzon Allah ya yi yabo ga masallatai duka yace ce gurin da Allah ya fi so a duniya shine masallaci hadisin sahihi ne albani ya inganta shi a sahihu targhib da almishka wurin da Allah ya fi so a karmakalla in an tambaye ka ina Allah ya fi so a duniya ka ce masallaci shi sa ka ƙulla alaƙa da masallaci duk inda kai, kar ka yadda ka je ka zauna unguwar da ba masallaci kar ka yadda ka je ka sai gida ka gina gida ka ta farin gida iya gida ba masallaci ko Allah ya hore maka dama ka gina tafkeken gida a unguwar ba masallaci ka gasa yankan wurin da za ka yi wurin sallah ba karamar asara ba ce ka je ka zauna a gidan da baka baka jin kiran sallah amma yanzu a garin nan akwai wuraren da baka jin kiran sallah a garin nan akwai unguwannin da in ka je ko ladan ba za ka ji ba suna nan tafka tafkan mala'u ne suka je suka sai gidaje daman wani talaka ma bai isa ma ya zo sai filin masallaci ba kuma daman ba a yanka ma masallacin ba in ma an yanka ma masu yanke yanken wurin nan duk sun je sun bugar da shi sun sai da shi to Allah ya ce inda annabi ya ce inda Allah ya fi so ne masallaci ku mutunta masallaci ku raya masallaci ku rinka alaka da masallaci idan kun mutu ai shaida a masallacin unguwar ku cewa kun mutu amma akwai wanda in ya mutu babu masallaci ko ɗaya a unguwarsu da zai bada sanarwa cewa ya mutu don in an faɗe shi ma ba wanda ya san shi Allahu akbar ka lura kuwa akwai wanda idan ya mutu aka yi bayaninsa a masallacin unguwarsu ba a san shi ba saboda baya zuwa ba shi da alaka da masallacin amma da a majalisar su ne wane subhanallah jiya fa har karfe sha biyu da rabi muna tare da shi nan yarinyar sa gomar waya tana cewa kaza kaza ya ce dare ya zai tafi gida kada war gidansa masa magana da haka ya cika <laughs> sun san shi a can suna haɗuwa a can amma bai da gurin ibada ko wurin karatu da ake gane shi wai hakuri mu rinka tafiya muna dan bubbugewan zai fi kyau malam ya ce to idan haka al'amarin yake hadisin ya yi hani zuwa ga wani wuri ba masallaci ba ai shi ya fi dacewa musamman idan ma wannan masallaci din da za a je kuma masallaci ne da aka gina shi akan kabari na wani annabi ko wani bawan allah salihi don a yi sallah ko ibada a ciki kai ka sani mun karanta maka hadisi Allah an ci mai aikata wannan aiki to yanzu hankali zai iya yiwa shari'a ta ta ba da dama a yi tafiya ta musamman a je wani wuri don ibada ba waɗannan masallacin ba ibn malam albani ya ce kai ko da masallacin uba ne ma ina fata ana fahimta ya ce kuma afon yace hal yuqalu an yasmaha ash-shari'u wal hakimu bi safar ila misli zalika wa yamna min as-safar ila masjid quba eh haka ne to shari'a ta hana aje can aje can kuma amma ya hana zuwa masallacin quba ka san har masallacin quba ma ba a bada dama ba wai mutum daga nan Najeriya kaga dai <laughs> masallaci ne dai mai matsayi ko daga nan Najeriya ya biza musamman ya ce ni na tafi masallacin quba bid'a yi dan ba wanda ya ce yi amma in ka je Madina kana da dama annabi alaihi salatu wasalam ya ce duk wanda ya je masallacin quba man tatahara fi baiti ya sallah raka'a biyu za a bashi ladan umrah to ba a bada dama a je masallacin ku ba sai a bada dama a je masallacin unguwar ku ko na garin ku ko na wancan sai a bada dama kai baka ganewa ne kai to a takaice bari ne mu rufe wannan magana yau kiran wal khulasa أن ما ذهب إليه أبو محمد الجويني الشافعي وغيره من تحريم السفر إلى غير المساجد الثلاثة من المواد الفاضلة هو الذي يجب المصير إليه أبو الجويني يتفي دوانن سجكين مغانا magana haramci cewa haramun ne a tafi duk wurin da ba masallatan cikin wurare masu falala in dai ba masallatan nan guda uku ba haram ne to wannan shine ya zama wajibi a tafi kenan magana kar a je wani wuri in ba masallatin guda uku da annabi ya faɗa ba wala jarama اختاره muhaqqiqin al ma'rufina bi istiqlalihim fil fahmi lalle kam haqiqa manya manyan malamai <coughs> muhaqqaqai wanda malami ya kai ta haqiqi babban malami kenan ya kai muntaha sun zabi wannan ra'ayi saboda kuma suna da yancin fahimta wa ta'ammuqihim fil fiqh fil fiqh anillahi wa rasulihi sun yi zurfi akan fahimtar Allah da fahimtar maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amsal shaykhul islam shaykhain islam ibn taymiyyah wa ibn al-qayyim rahimahumullah ta'ala misalin shaykhul islam al-awwal ibn taymiyyah wa shaykhul islam al-thani ibn al-qayyim waɗannan manya-manyan malamai ra'ayin da suka ɗauka kenan haramun ne a yi tafiya a je wani wuri da sunan ibada da ziyara inda ba wannan masallatai guda uku ba wa min fa haula il afadil cikin waɗannan manya akwai sheikh al sheikh waliyullah dahlawi al hindi mutumin india shi ma haka ya faɗa wa min kalamihi fi zalika ma qala ma qala fi al hujjatul baligha daga cikin maganganunsa akwai abin da ya faɗa cikin al hujjatul baligha yace kana ahlul jahiliyyati يقصدون مواضع معظمة بزعمهم يزورونها ويتكبر wa ya tabakkarun ne biha ya ce yan jahiliya ka ji sai ce kana ahlul jahiliya yan jahiliya suna nufatar wurare masu girma masu matsayi da riya wasu cewa suna ziyartar waɗannan wurare kuma suna ainihin neman albarka da wannan wurare ya ce wa fihi min at-tahrifi wal fasadi ma la yakhfa a cikin wannan abin da 'yan jahiliya suke akwai wato kaucewa daga gaskiya da barna wanda ba zai buya ba fasad da sallallahu alaihi wasallam al-fasad manzon Allah ya toshe wannan barna li Allah yulhaqa ghairu sha'air bi sha'air saboda kar a je a hada abubuwan da ba na addini bane sha'air na addini a hada su da abubuwa na addini wa li Allah yasira zari'atan li ibadati ghairillah ya hana duk zuwa wuraren dan kar ya zamanto wata hanya ne da za a bauta wani ba Allah ba wal haqu indi anna al qabra wa muhalla ibadati waliyyin min al awliya wat tur kullu dhalika sawa'un fi nahi Allahu akbar waliyullahi dahlawi yace ni magana ta gaskiya a waje na ni kaga kabari da duk wajen da ake ibada na wani waliyi daga cikin waliyai ko dur din ma da ake zuwa dur dur da muka yi bayani kullu zalika sawa fi nahi duk gaba su an hana ba wanda ya ce aje kar wanda ya haɗa kayan sai ya tafi wani kabari wai da sunan zai je wai ziyara kabarin wani wai wali ko wani bawan Allah a ba a ce ayi ba to amma mutum yayi kuma wannan ra'ayinsa ne amma ba shari'a yi ba kuma kar a yadda a ce shari'a ne don kuwa bid'a ne wa mimma yahsunu tanbihu alaihi fi khatimati hadha al-bahsi abin da ya kamata mu yi tambihi mu faɗakar akai a ƙarƙashin wannan bahasi annahu la yadkhulu fi nahi as-safar li tijarati wa talab al-ilm da kyau albani yace to amma fa ba a hana kuma mutum ya haɗa kayansa ya buga biza ya hau abin hawa ya tafi kasuwanci ba wannan daman ba wani abu kaje yi ba ka ce ibada kaje ba kasuwanci kaje da neman ilimi kuma ba ka je ne dan tsarkin wurin ba ko cewa wannan wurin na daban ne ba fa inna safara inna ma huwa li talabi tilka ka je ne dan neman bukatar ka kawai kasuwanci ne farauta ne ka je a'a me ka je duk abin da ka je ka je ka yi haisu kanat la li khususil makan ba wai kayi wannan tafiyan ne dan tsabar wurin yana da wani keɓanta a shari'a ba wa kadhalika safaru li ziyarati al-akhi fillah haka yin tafiya dan ka ziyarci dan uwanka saboda Allah fa innahu huwal maqsudu wannan shine ma abin da ake so ma ka buga jirgi ka tafi ka kai wa dan uwanka ziyara shi kaga wannan wani abu ne wanda shari'a ta bada dama akai amma wancan din dai da sunan ibada kar mutum ya je wani abin da shari'a ba ta ce yayi ba kama kala shaykhul islam ibnu taymiya fi al-fatawa kamar yadda ibnu taymiya yayi bayani wannan a cikin majmu'ul fatawa shikenan to ya kamata mu dakata insha Allah abu na gaba da zamu dora akai sati mai zuwa wanda zamu fafata akai shine abin da ya shafi hura wuta a kabarurruka hura wuta a kabarurruka akwai masu zuwa suna bunka wuta ko saka fitilu ko na makamancin wannan insha Allah abinda na faɗa ne dai Allah ya ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh rahmatullahi wa barakatuhu wannan ba Allah yana cewa akram kallahu menene hukuncin cin kudin la'ada a musulunci haramun ne ko halal me la'ada na'am me la'ada ya kamata yi mun bayanin wace irin la'ada don la'ada kala-kala ce ko ba ka ba ne. ita la'adar hawa-hawa ce kala-kala ne bari na yi bayani a takaice la'ada kamar dai lada ne suke cewa a ka'ida a shari'a idan ina da gida ba laifi na ɗauka na bawa dillali ya nemo mun masu haya ko masu saya idan ya nemo mun masu saya na siyar to halal ne in ba shi la'ada mana in ba shi lada don me saboda ya yi mun wani aiki ya mun wani wahala kun fahimce ni kenan anan kaga dillanci mutum ya fita ya fafato ya nemo masu sayan gida idan ya je ya nemo a fitar da shi a yi masa wani abu saboda ya yi aiki ya wahala halal ne ba haram ba ne ina fata ana fahimta abu na biyu ni ina neman gida na haya sai na je na samu dillalai na ce ku nemo min gida na haya ku nemo min kaga na sa su aiki suka ce to za mu nemo maka sai kuma suka je suka nemo min din sai suka min to a shari'a suna da hakkin su ce to kuma sai ka ba mu ladan aikin da muka ma wannan shine la'ada a wannan fuskar fa ga wanda yake sana'a irin wannan in ya karɓi la'ada a wajen wani da wannan sunar ya ci halal bai caran ba don me aiki ya yi maka tunda kowa a kasuwa wani zai wanke maka motar ka ka biya shi saboda ya maka aiki ko ba haka bane ba to amma la'ada take zama haram shi ne, shi wancan alhajin shi ya sa kaka je ka sayar masa da gida sai je da eh, ya zaman sa kaje ka nemo mai sayan gida ya zo ya sayi gida to a lokacin da za a lazimta wa wanda ya sayi gida a ce sai ya cire kudin la'ada ya bayar to wannan shi kuma zalunci ne saboda me shi dai ba shi ya ce ku ku kawo ba ina fatan kuna fahimta watakila dan uwansa ne ya ji labari ya gaya masa watakila ganin gidan ya yi to wancan da ya sa ku aiki ku dillalai wanda ya sa ku aiki ku nemo masa mai sayan gida kuka sa gidansa a kasuwa kuka yi ta aiki kuna ta tallata shi to shi ne ya kamata tunda yana hannun ku gidan in kun sayar da gida ya ba ku lada amma shi wanda ya zo ya siya shi ko me yana za a tilasta masa sai dai ta wata hanya kuma misali ofis kuka buɗe na dillancin kuka tallata gidan kuka yi talla sai ya gani sai ya shigo ofis ɗin ku aka yi ta zance aka yi ta rubuce-rubuce wataƙila ma aka kawo masa lemo ya sha na kwalba <laughs> kaga dai akwai wani nau'i na hidima to a wannan ba laifi ba ne in suka faɗa ka'ida su cewa an sayar da basu wani percentage na kaza wannan shi ma ba laifi ne saboda kuɗin services ne sun muku hidima kawai abin da nake so gane la'ada tana ciwuwa ne idan mutum ya yi mata wato in ya ci ta da hakki ana cewa al'ada ne al'ada eh al'ada al'ada na'am amma al'ada ta nuna in mutum ya maka aiki ka biya shi ko ba ka bane ba yawwa to amma akwai wata la'adar da dillalai suke ci na zalunci a ci a wajen wancan a je a tsallaka a je a ci a wajen wannan ya tatse ka kuma wai shine ma zai zai yanka maka me zaka bayar wadda abu ne na isani na kyautatawa ya kamata a ce an gaya maka nawa ne kuɗin nan kaza ko kuma ma abin da ya fi komai muni sai sun zuba nasu kuɗin a cikin kuɗin gidan su zuba su a cikin kuɗin gidan ka biya sannan kuma a zo a cajin ka wani kuɗi wannan kuma kaga haramun ne ina fata ana fahimta akwai na masu awaki akwai na masu shanu wannan kan kwama Allah ta isa da na masu kaji sai mun samu lokaci su kuma insha Allah wannan ba Allah yake cewa assalamu alaikum akramakallah tambaya ta nan cikin da Allah malam ina cikin damuwa wallahi malam kullum idan na kwanta barci sai na dinga yin mafarki kala kala kuma malam sai ne mafarki ya kai kala bakwai tara wani lokacin har ma fiye da goma kai a dare daya yace kuma wallahi malam kullum kafin na kwanta barci sai na yi alwala kuma na yi askar kafin na kwanta amma wallahi malam kullum sai na yi irin wannan mafarkin daga ƙarshe don allah malam ina so a taimaka mun kuma a bani shawara akan matsalata na yana shi mafarki ba wai kawai jis kowane mafarki ne matsala ba ɗabi'ar dan adam yana iya mafarki amma in yayi yawa to ya wuce ka'ida kuma ku riƙe ka'ida kawai idan mafarkai suka yi yawa to dole akwai shaidan a ciki kamar abin da zan ce wannan dan uwan kenan akwai nau'i na shafan aljan a tattare da shi kuma aljanun kala kala ne akwai aljanun da karamin zikiri fa ba zai kore su ba sai ka yi da gaske ina fatan kana fahimta na yadda kana alwala watakila ba daidai kake ba na yadda kana azkar watakila rabi kana bacci rabi kana yi a farke watakila kana karanta azkar din ne ba cikin natsuwa ba watakila kuma azkar din ma ba na sunna kake yi ba so ina ba da shawara in ka samu lokaci sai ka zo akwai addu'o'in da zan baka insha Allah insha Allah za ka samu waraka da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala kuma sai maka wasu tambayoyi watakila akwai wasu matsaloli da ke da su ko akwai tsohon aljani da yake kwance tare da kai baka sani ba ba mamaki watakila kuma wurin ne ɗakin da kake kwancen ne ka cika shi da hotuna san duk inda yake akwai hoto to akwai aljanu a wurin hoto can hoto can hoto can da shaidanu ina fatan kuna fahimta shi yasa aka ce ai mala'ika baya shiga gurin da yake akwai hoto ai in dai akwai hoto a ɗakin kwanciyarka in dai ya kara ta hoto ina shaida maka yau gobe yanzu ka sani mala'ikar rahama baya shiga ɗakinka wanda ka sauke shi ƙasa ka sa shi ƙarƙashin gado ya fi maka sauke haka annabi ya faɗa da hoto da kare hukuncin su ɗai ba ruwan allah da hoton cingam da hoton shugaban ƙasa ina ce hoton cingam hoton mutum irin hoton cingam da ake samun mutane a jiki da sauransu sosai a yi kokari a kiyaye kar mutum ya dauka wani burgewa ne dakin kwanciyar ka da kake ibada kana sallah ka ɗebi hoton wasu katti ka zo ka rataya me za su yi maka ba abin da za su maka ba abin da za su maka ka zo ka mutu kana buƙatar rahama mala'ikar rahama ba zai shiga wurin ba su kan mala'ikun mutuwa za su shiga dole ba hoto ba ko gunki kasa za su shiga su jawo ka na'am na'am na'am na'am na'am Allahu to kaji uwa ne yake faɗa ya ce akwai wata matsala ta faru a garin zaria aikace wata tsohuwa ta zo za ta mutu tana gargaran mutuwa ɗakinta akwai hotuna sun sassaka mata hotuna tana cewa a cire waɗannan abubuwan ga sunan zuwa ji. a cire waɗannan abubuwan ga sunan zuwa aka cire kuma ana cirewan kuma ta mutu yanzu wannan ba wata ishara ba ne na'am ko a cire ko ba a ciren ba za su zo za su ɗauke ta mala'ikun mutuwa ne tunda Allah ya faɗa cewa mala'ikan mutuwa yana zuwa da masu taimakonsa ko ba kama ne ba to amma ajiye hoto a ɗaki ko a falo ba addini ba ne zamananci ne kurin ka yi haƙuri abin da ya zo na zamani ya saba shari'a ka ajiye shi ka bi gaskiya ka huta amma ku yi haƙuri na san ina faɗa sai na ga fuskoki sun canja <laughs> ku yi haƙuri allah ba da haƙuri malin wannan ya sha assalamu alaikum malin Allah ya maka kyakkyawan karshe amin su amin shi malin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi fati an masa sallah ne kamar yadda aka yi wa wanda a kowanne daga cikin mutane irin sallar gawa ma'ana an yi annabi sallar gawa yana eh, an masa amma shi ba haduwa aka yi wani mutum ɗaya ya masa limanci ba kamar yadda muka faɗa an yi ne daban-daban jama'a jama'a mutum goma mutum talatin mutum arba'in mutum hamsin su zo su yi su fita mutum ɗaya mutum biyu maza su yi mata su yi duka haka aka zo aka yi ta yi kowa da ya zo yi masa dai so an yi wa annabi sallagawa kwarai da gaske wai kuma malam gaskiya ne maganar da ake cewa wai Allah ne fara yi masa sallar gawa ka ji Allah wani abu wani shirme kai Allah kuma yi sallah to in ban da tsabar gajeren tunani ba Allah ya masa sallar gawa to shi Allah in yayi sallar ma wa zai yi wa to wannan fa irin abin ne fa wai irin masu begen annabi masu san annabi na haka suke gaya mutane wai tsabar suna son annabi suna kauna manzon Allah sai aje a ce ai shi ya rasulullahi ma Allah ne fara masa sallah to kaga wannan zaka dora shi a fefan ilimi ka yi bayani a kansa kaga ba haka bane Allah ya sauya wai ya ce malam mutum yana sallah sai ya sujada guda uku to malam wannan raka da ya sujada guda uku nan jefar da zai ita zai yi ko kuma zai sujada ba adi zai koya zai bawan Allah in kai kari a sallah sai kai sujada ba adi ba jefar da ita za ka yi ba ba adi za ka yi wai mai ingancin magana da ake danganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai duk wanda ya mutu a Madina shine zai masa shaida a kiyama cewa kai duk musulmi idan ya mutu a madina yana karkashin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ceton ya fi shaidar wannan ya ce malam wata harka ce da ake yi mai suna cooperative duk mutumin da ya zo a bashi dama ya sa mutum hudu kowanne a cikin mutum hudu zai ba shi dubu kaza wannan kamar mun taɓa tattauna kan wannan matsala eh mun yi bayani ka je ka nemi kaset akwai mai kaset a waje akramaka Allah irin waɗannan kasuwanci ne da ake ta kawo na zamani yahudawa suke kawo da arnan kudu din nan sai su je su shirya wani business kawai sai su danno mana shi je ka nemo mutum kaza in ka kawo su ma su kawo kaza kaga mutum yana ta yawo yana bi yana neman mutane ta yawo ɗebo mutum uku kai ma ka nemo kai ma ka samu uku wasu gaba ɗaya sun daina kasuwanci sun daina komai suna wannan zirga-zirgar yayi ne za ku yi ku gama wallahi za ku yi ku gama in za ka je kasuwa ka tafi kasuwa shine dahir kuram je ka buɗe shago ka kasa ka zauna ka jira allah ya kawo maka ko ka tafi gona ka yi noma yawwa shine dahir amma wani kame-kamen banza mutum yana zaune kawai wai da waya waiwai intanet intanet ah, ta sauka ta yi sama eh, na ci ribar kaza na yi kaza duk wannan eh, speculation din da ake ta yi kasuwanci ne na yahudanci galibansu wallahi babu alheri a su kawai arna suna can a kudu su ba su da addini su sai ta business kawai su zauna su hada wannan su hada wannan sai su turo su ta muku ana ta karban kudin mutane musamman mata ya kamata mutane su natsu ka yi abin da kake baka da haufi me yasa mutum zai je shiga wani kasuwancin da malami ma idan ka sa shi sai ka sa shi wahala ke ta fama yanzu wani yana yin wannan harkar ya zo ya kawo na ce je kawo in gani ya je kawo mun littafi hand out na ta fama har yanzu ban gama karanta ba ta, an bashi matawa haka wannan ai an an wahal da mutane yanzu ka je ka kasa yalan bella a bakin titi kana ba zan ce maka halal ka zo kana fuskarin itace kana sayarwa zan ce halal ka je kasuwa ka bude shago halal ka je gona ka shuka ka jira Allah ya saukar da ruwa ya bugi ƙasa ta kumbura ya tsoro ka gyara ka sa taki ka girbe halal ka yi kiwo halal ka yi waye halal amma mutum ya ke je ko ina kawai ya zauna yana jiran intanet abin wai ya hau ya sauka an turo kaza wani ya sai gwal kaza kaza wai wai kasuwancin gwal sai ka rasa suwa masu sai gwal din ana fama da masara waye yake wani sai wani wani gwal mutum nawa ne suke sayan gwal a garin nan sai masu kuɗi kuma kowa ne kowa gwal kowa gwal a yi haƙuri fa don na san da yawa ana yi ku yi haƙuri tambaya na ake da ba tambaya ne babaran bada ba ɗan wannan yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa mutum wai ya saba yin nafila kafin ya yi farilla sai ya zo ya tarar da an yi farilla to daga baya wai sai tashi zai rama nafila ya halatta ba laifi don mutum ya rama nafila ai ana iya rama nafila ba laifi bane wannan dai magana ta bi ban gane ta ba mala a cewa mu da addu'a gwamnati ta raba mana form din peace corps of nigeria to wace addu'a za a yi bayan an ji an ma ku da ku da shugabannin ku gaba <laughs> to in akwai alheri Allah ba ku nasara a ciki nan babu alheri kuma Allah ku fitar da ku da wahala wannan ce daga hannun ɗalibinka don Allah ina roƙon malam da ƴan uwa musulmi na wannan masallaci na wannan karatu su saka ni a cikin addu'ar su da kai gaba ɗaya saboda ina cikin damuwa da kuncin da kunci a cikin zuciyata kuma ban san dalilin ba kuma ina karatu alkur'ani daidai gwargwado a taimaka mu ubangiji Allah ya yi maka masifar da kake ciki ya Allah duk halin muke ciki na kunci da rayuwa Allah ka yayi mana malam za a iya nafila idan an kira sallar magariba kwarai kuwa hadisin muslim wanda Allah ce sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi liman sha' in ka ga dama ya ce ga wanda ya ga dama wannan ma ya ce da allah malam da mu a tayan da addu'a ana cikin wata damuwa yaye mu allah yaye mu to kaji allah yaye masa yan uwa allah yaye masa allah kiyaye mu daga cikin damuwoyi wannan ya ce ya ga tsofaffi maza da mata wani lokacin idan suna lazimi ba sa yin magana to da allah malam ina son na san matsayin haka din a addini don mutum yana zikiri an mai magana an mai mm, mm, sallama mm, ba da dalili ba wanda ya ce karatun qur'ani ma an kana yi aka yi maka sallama ya halatta ka amsa sallah ma mutum yana sallah ana mai sallama ai ba annabi ya nuna in kana sallah aka yi maka sallama sai ka daga hannu kai haka ba hadisi sai hadisin bukhari so kawai dai mutane dai suna yi mutum wai yana dan zikirin sa wai kai ma magana wai sai mm, mm. wai yana <laughs> wai yana zikiri ko me kake yi idan musamman sallama dai zance ne soki burutu kai ya bata ma lokaci ba lalle bane tunda ba sallama ya ma balanta a ce wajibi ne ka amsa amma in yayi maka sallama to fa wajibi ne sai ka amsa wajibcin amsa sallaman nan ba a ce wai banda in kana cikin zikiri ba so kana cikin tasbihi kana zikiri sai ma sallama ka ce wa alaikum salam ku gaisa da shi ka dora kuma waye ya ce sai ka zauna ka ta irgawa waye faɗa ba wanda ya faɗa kamar a wannan wannan wani wuridi da za ka yi kai ta yi kawai saboda yin irgawa ne ma malamai suna cewa galibin ma za ka ga abin da annabi ya bayar ya taɓa ba da abin da ke sama da ɗari ba ka zauna kai ta yi kawai subhanallah ba adadi in ka gaji alhamdulillah ba adadi Allahu akbar ba adabi ballantana ka ce ka ya lalace ai wannan wai kullun sai yayi dubu goma wani yake faɗa ce a ah, ai ni ka gani nan malam zan kwanta bacci kullun salatin annabi dubu goma to waye ce ka irga ka yi dubu goma waye faɗa kalan riya ta zo ta shiga ciki ko ma ka wani shaidan ya zo ya dan zuga kai ce kai ma faɗan karamin wani tabi'i tabi'i ne wata wataƙila Allah ya sauye abu na karshe sanarwa ce a da yawa mutane suna ta korafe korafe cewa ba a ganin sunna tv karatuttukan da ake na malamai ba wai rufe ta aka yi ba wasu suna ganin cewa kamar an rufe ta ne ko ba a yi yanzu sunna makaranta sunna wace ce kashi kashi da ga sunan so da yawa cikin uwa gani suke kamar ko an rufe tashar ne da manara da sauransu to musamman da ita manara dai din an rufe ta amma dai an bude ta ita ma suna tv din ta dan tsaya amma ta dawo to abin da yake faruwa shine magana ta gaskiya mun taba yin bayani wanda kuma dole ne lokaci ya zo a yi wa mutane bayani waɗannan tashoshi ita suna tv musamman mutum ɗaya ne ya yi ta ba allah ya san biliyoyin daloli da ya kashe dan nan nijar kwatanin ya zo ya yi ta jarrabawa ya gani ya zai ya danka ta wa ƙungiyar jama'a ce ta bida wai kamata suna cewa a fara sa karatu karatukan malamai allah kuma yi mata albarka tun da ba abin da ta shahara irin a sa karatu kawai ina fatan kuna fahimta to aka zo ana yi to gudanar da gidan talabishin irin wannan yana da wahalar sha'ani harka ce ta kuɗi yahudawa su ne ake ba da kuɗin nan su suke da tauraron nan su suke da inda za su yada abin su kawai abin da ya dame su ka biya su subscription nasu na kuɗi shikenan so tafiya ta kai tafiya wajen shekara hudu ko biyar zaka ce ana ta gudanarwa yana ta biyan kuɗi mutumin karatuttukan nan namu duk da ake sa kyauta ake sa su kyauta galiban wallahi a cikin karatuka da ake gani a sunna tv kashi ɗari ko to bai fi kashi goma ne kai ba na jin ya kai kashi goma sai dai kashi biyar wanda ake ake dan ba da wani abu shi ma ba abun kirki ba a ramadan ma a dan matsa a matsa masu kuɗi su dan sai fili a dan sassaya a sa tafsirai na malamai don tashar ta samu abin da za ta rike ma'aikatanta da dan hidindimu abin gagara yake tunda an saba na kyauta din ana ta jiran fi sabilillah to tashar ta yi ƙarfi ana kallonta da yawa duk duniya so kuma kaga ya yi fi sabila shekara ɗaya shekara biyu shekara kaza shekara kaza so yanzu sai ce tunda mutane sun san muhimmancin kuma suna karuwa to sai a yi abinda kuma za ta rike kanta saboda ranar da ya mutu shikenan suna tv ta mutu a tasha guda ɗaya channel ɗaya channel ɗaya a shekara fa suna biyan kuɗi sama da naira miliyan ɗari uku miliyan 300 duk wata ɗaya suna ba su suna biyan kuɗi ya fi miliyan 30 da wani abu miliyan duk watan duniya ko manara tv ɗin da aka rufe ta an bi su bashin naira kusan miliyan 180 da wani abu dole ta durkusa an tara kudin an nemi taimakon fatu din ina ya fi karfin harkar fata ina ba zai yi ba so bayani da ya zo ya bayyana karara in ana so a ga karatuttukan nan yadda ake jin daɗi ranga ɗau to fa dole sai an ɗauki nauyin tashoshin nan masu kuɗinmu kuma ba sa patronizing ba sa zuwa su sa tallatallansu da waye-waye da za a samu kuɗi in ma an sa ɗin kaɗan ne sai dai su kai tashoshin arna to babu kuɗin ɗayan biyu ne ko a rufe su ga baki ɗaya a haƙura da su ko kuma a yi dabarar da za a mai za a farfaɗo da su shine dole aka rufe su suka je suka yi kati katin ma wallahi sai da suka ranci kuɗi suka yi aka haɗa yanzu aka haɗa da manara da suna tv ɗin a kan kati katin na aka ramakan duk wata ɗaya dubu ɗaya ne a wata naira dubu ɗaya suka ce a taimaka a haɗe a siya na shekara dubu sha biyu ka zira katin a yi in ka ba da kuɗi an tura musu akawun sun ga ɓirin alat ya shiga to sai su buɗe maka katin so duk wanda yake sai da katin ko inda ake sai da katin to in an ba da kuɗin to za a tura musu kuɗin su gani ta whatsapp cewa wani wani ya biya gashi gashi kati kaza sai su je su shiga in sun ga kuɗi sai su buɗe sai ka jona sai ka rinka gani ana kallon su duk suna nan manara din tana suna tv tana amma sai mutum ya sai kati na dubu sha biyu ya samu rasibar da kuma take tana daukan katin so shi yasa kungiyar izalul bidaya wa iqamat sunna yanzu ana ana ta zagaye din Najeriya baki daya ana wayar da kan mutane da na kauye da na birni cewa a yi ƙoƙari a samu wannan katin don a taimaki tashoshin su ci gaba da rayuwa in ba haka ba kuma ba su iya ba duba karfin izala dai kudin da take da shi da waye da sauransu amma wallahi gagara ta yi babu kudin tunda ai ba akan tashar kaɗai za a kare ba babu ba za a iya yi ba ba mu da masu kudin da kuma za su iya daukan ta, sai dai su sai motoci masu tsada su sata su koye Allah ya tona asirin su a kama shikenan so ana sanar da yan uwa cewa idan kuna son iyalanku su ci gaba da zama lafiya su rinka bibiyan karatukan nan ta kuje ku nemi katin nan ku siya ku zura ku jira shekara ta yi ku da ɗai a banzan bazara ma fa kana bawa matarka gudunmowa a wata ɗaya wata biyu ta kashe dubu sha biyar nan katin waya ma da kake siya kana cin nanawa. injin gidanka ma da kake janareto yana cin nawa dubu sha biyar nan menene bai cin miskini talaka wanda bai da shi yake fama da abincin da zai ci shine zaka tausaya masa amma da yawa yawan mutane wanda har suke iya dama su sa wannan kwangirin a gidansu ai za su iya biyan dubu sha biyar nan so karatu dai ana nan ana ta yi yanzu wannan karatun ma da aka sa gobe gobe za a kai shi amma mai dubu sha biyu zai gan shi <laughs> gaskiya ne so ana sanar da mutane cewa ana sai da katutukan nan dan uwa malam aminu da yake daukan karatun sunna tv din nan ah, sunna tv sun bashi ya rike a hannunsa amma ba bashi ka bashi kuɗi ya baka kati ga shi nan yana zaune sannan a masallacinmu na usman bin affan akwai masallacin usman bin affan akwai darul ihsan wajen da ake sai da kaset suna sayarwa sannan a cikin gadon kai ma akwai ba zata cikin gadon kai kenan wani shagon wani nasir mai kanti shi ma ana sayarwa wanda yake so sai ya je ya ba su dan labari ya zo mana cewa mata wasu ba sani ba suna kama tashoshi na 'yan shi'a akwai tashoshi na shi'a da wata tashan nan da aka yi ta ko arewa tafi ko arewa da ce ke barna duk gidaje za ka ga abin ana ba tsakida rawa wake-wake da lalata tarbiyya da addinin mutane yanzu su ne ake ta yi asibitoci su ne makarantu su ne jami'o'i su ne yaranmu duk sun koma a mata a gidaje yini ake yi ana sa wannan abubuwan ana lalata gurɓata tafi wallahi duk wanda yake da dama ya kamata ya toshe wannan tashar a gidansa wallahi la kai ha. in ba ka ba wallahi sai Allah ya tambaye ka a ciki suna nan tashoshi da yawa na barna da ake ta kawo yanzu malam mutane suna karkatawa suna zuwa suna yi saboda sun dan saba suna kallo su matan a dan dauke musu kewa in da karatun suna dan gani ai da dan dama dama so yana da kyau in wa ai kokari a a taimaka wa tashoshin dan su ma su farfado sannan kuma ku taimaki gidajen ku da iyalanku kada ku bari kada ku bari shedan ya zo ya rinjaye a gidajen ku akan abin da bai fi karfin ku ba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntumar harshe Allah ya rangwanta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh